ni ba kiran ku ne a yi hayaniya ba yaran nan ma da shi ne ke aikin nan to tun da baya gari kuma ni gaskiya tun ɗazu nake tunanin aikin nan fa aikin wahala ne bai kamata in zo muku magana ba naira naira dubu goma ake bayarwa rabin floti ne za a yi foundation ɗinsa eh alhamdulillah yawwa alhamdulillah na tugo wani wani shine mai wahala a ina za mu yi ai ba wata wahala tuni ba dai akwai aikin ba kuma akwai kuɗin ba an gama dama an taɓa yin aiki ba kuɗi ba na nan hawa ai mai tani to da Allah ina son in ba ku shawara to tunda yanzu rana ta daga eh. ku yi hakuri gobe da asuba kuna yin sammako kafin rana ta fito eh. kun ci karfin aikin kai ina ai ai ba a san mace to ba sai miya ta shi ne fa ai yanzu za mu ebo kayan aiki a ba mu kayan aiki mu je mu zuba aiki aiki ku yi aiki ga mai kare ka kurin dan hawa Allah a'a wato gaskiya kuna burge ni ba kuna da ƙwarin zuciya wallahi ah, ai yanzu zamu je mu je mu dau um, diga da da abu to to da tebur nan to haka ne to wa za a ba kuɗin a cikin ki ai kun ka bani ma ni ai ai ba kuma ai duk ɗaya ne ai a bashi ko ma shi din ka dankawa wa duk ba wani abu ne wanda in ka bashi wanda aiki ne ba shi zai karɓi kuɗi ba yawa ko kuma dai a bari in kun gama dai kuɗin sai a eh, ba mu kuɗin da ya ba ku gane wanda yi aiki ka tabbatar shi aiki sai ka danka kuɗi a nesa Hmm. Eh, ai aikin gaba ɗayan ku za ku haɗu ku sani ai ai dole akwai oga a aiki ko ba ni tara a gurin ba eh haka to a bashi a bashi eh a bashi mu je mu ɗebi kayan aiki mu tafi hmm. a fara aiki yanzu yanzu zan kai ku da kayan aikin tunda kun ce yanzu za ku yi to zan kai ku har inda za ku yi aikin eh. in ya so ni na sa'a sa'a sa'a sa'a haba sallah idan tana ta kira yau dai ga miki Allah ya tarfa garin mu nono guri ne muka samu za a rika bamu abinci da faffe to kuma kafin ban na gaji ban ƙara sabo na ce aka samu danya za ka sai ki dan dauka ga tun a gyara wannan ɗin mai tsintacce ke ma ita ce ɗin yanzu da wannan ranar ga azumi a bakinmu a ce sai na tsince shinkafan nan zan dafa fi sabilillahi malam ka kuma yadda ita shago ka cika musu dan kuɗi a bamu yar gwamnati mana ba su da ta gwamnatin ita suka bani haka dai kace wallahi Allah ko ba su da ita ita aka bani kai dai malam kawai ko na fuskance ka mutuwar zuciya ce ta kama ka tunda har yanzu wai murna kake yi ka samu gidan da za a dinga baka shinkafa da faffiya abinci kana kama mana gida ni wallahi na gaji da al'amarin kan nan malam in banda mutuwar zuciya ka ce wai kai kana zuwa karɓar abinci haka magidanta suke dama ai duk mutumin da ya aure ya aje mata a gidansa ai ya san cewa dole ne ya ci da ita ko ko ta halin kaka ne amma kai zuciyarka ta mutu haka ake yi kinga ba fa na son rashin kunya in za ki dau abin da ki gyara ki gyara in ba za gyara ba ki gaya min abin da kike nufi barin gaya ma fito ma a mutum ba dafawa zan yi ba dan ni ba zan iya tsince shinkafar nan ban dora ta dafa da gwamnati ce yanzu zan dora ta in dafa amma ba zan dafa ba tunda kai mutuwar zuciyar taka ta kai inda ta kai har za ka dinga zuwa da kwano kamar almajiri kana karbo mana shinkafa da fafiya, wallahi ka je ka karba ka je kai ta karba kana ci tafiya ai ko baka ce in tafi ba zan tafi ki bar gidan nan ki tafi na take ki saki guda a tafi nono fari huta roro tafiya yanzu zan tafi ki tafi da shinkafar ba zan tafi da ita ba wallahi a dai ci gaba da rashin zuciya ana zuwa ana tafiya da kwano kamar almajiri kana karbowa kana karbo abinci da faffe kana ci kaga tafiya ta ki zo ki tafi da ita in kin je ki ba manya su tsinci manya su tsinci ta wannan abu da ban mamaki yake ki ko sa'a tsakaninki da Allah da hankalinki da tunaninki me kai ki kika abin da aka sako kika taho gidan nan wallahi ya haifa tun da na je gidan mutumin nan fa daidai da yankan nama ban taba ci a baki na ba kaza ma ran nan sai da kawata ta kamun tukunna sannan na sa'a tukunyata haba sa'a ai a wannan yanayin da ake ciki na wannan zaman gidan ya kamata a ce mata su canza takon biyayyar da suke wa mazajensu a wannan yanayin da me za su ji hmm? ba za ka fita ba kuma kana gida baka samu kwanciyar hankali da matarka ba sai yaushe hmm? yanzu ina karaman mace kamar ni yarinyar mace a ce kullum sai dai in dinga cin shinkafa in tsinta sai na tsince shinkafa zan dafa an ci bi sabilillahi lalle na yadda jura fari sai tofa kin san wani abu lalle abin da zan ƙara jaddada miki dukan da aka yi wa kare ya shanye idan aka yi wa akuya sai dai a yanka ta ki fahimci wannan ke da kanki ya kamata ki gano inda magana ta ta sa gaba a gaskiya dan hawa gaskiya ka yi gaggawa kuma ka aikata abin da bai kamata ka sauran aikata shi ba ai ba daidai bane wannan ai ma na ga jan hakuri a haka ga jan hakuri eh wallahi aikata wannan sakin to kai ka kyale ta ji abin da ake ji to me za ta ji bacin hankalinku ba ɗaya bane mace da namiji ba hankalinsu ɗaya ba A'a, ni dai hankalin mu ɗaya. Ta yaya? To abin da ta nima ina yi abin da ne kuma ita ma tana yi. Ka ga ɗaya ne kenan. To idan ban na hauka ya za a ce wai ke ba za ki shinkafa da ake tsinta ba sai dai 'yar gwamnati <coughs> ta bature. Wannan ya hauka ne kuma a ce ba za ki ci abinci ba kowane abinci za ki sai an sa miki nama. To ai shi sa na gaya maka hankalinku ba ɗaya ba ne yanzu kai a kama shinkafa 'ya hausa ka ce ba za ka ci ba? To ni ma ita nake ci ba ma. shi yasa na ce har abada namiji da mace ba faɗe suke ba in girman ka ta yi kafi ta hankali kuma kullum haƙuri ake so ka yi da ita balantana mata yanmu. kowa yanzu ka laluba sai ka ji ɓacin ransa a game da irin wannan zaman auratayya amma haƙuri ake yi saboda mai kana kallon ƴaƴayenka kana yin haƙuri in ba dan su ba ai sai ka aikata abin da ya faka ba dama mun daraja ƴaƴan wani abin ai ba za a yi ba gaskiya ni ina ganin ya kamata ka yi haƙuri mu koma mu yau bikon baiwa Allah nan domin me domin cewa kawai mu kalli mu gaskiyar magana za mu duba mu gani insha Allah insha Allah abun ba daɗi wallahi ni abun sosai bai mun daɗi ba na dan so na na ga laifin ka sosai ma kuwa a cikin lamarin za a duba insha Allah wallahi tallahi Allah ya rufa asiri amin nagode baran kama ba sa'a ban gane ba ya sake ki laifin me kike masa har ya sake ki a kuma ma idan har cewa ya sake ki daɗin zama ne ya sa ya ce da ke je kina sake ki kuma sannan da ya ce ya sake ki ki kuma ba ki da bakin da za ki iya ba shi haƙuri ko yana ta magana kin kasa cewa komai wallahi yaya tun da aka kama azumin nan zaman haƙuri kawai nake babu wani abinci mai daɗi kullum fa sai shinkafa 'yar hausa ta mai tsintan nan Iye, lallai kin ji daɗin wasan. Shinkafa 'yar Hausa. Hmm. To mu a nan gidan sai mu sha ruwa mu ci tuwo. Gashi nan da ran Allah garin tuwo yake kawowa. To, a kika ce yana baki shinkafa ƴar Hausa kuma kuna cin tuwo ko? To, shakka babu dai gaskiya ɗan hawa bai kyauta ba. Kuma ni ma ba zan bashi ba. Zan yi da na same shi. kin gane ko abu da ka je ka same ka ce masa me yana kawo shinkafa kai gidanka ba to ake yi don karfin hali abu jajen haka lafiya dai ko ai ina fa lafiya abokinka na hawa eh, shi ne fa ya saka min kan wasa'a yanzu can da nake maka gidansa zan tafi wannan halin da ake ciki ana fama da yanayi na ya za a ci ya za a sha na da ɗana saboda Allah kai abu bai daɗi ba ai duk inda ka ji labarin da mutuwa da sakin aure ai babu daɗi amma don Allah da annabi malam mu'azu ka yi haƙuri to ka san shi abu irin wannan na ma ji daɗi da zaka je da kanka ka bincike wannan abu amma da Allah karka je a harki tsakai ma wane mutum yawa je masa kawai dai abin da ke roƙon alfarma eh. dan Allah dan annabi da shi kai ma a matsayinka na aminin ka Allah ka bashi a'a wannan abu ai jihadi ne ni na san yadda zan bullo abokina yanzu din ma ba dan kada ce kana tarere da shi ba ai da tare za mu amma in ka je ni zan neme shi zamu zauna a majalisa zan san yadda zan yi nima ma kaga wannan rayuwar Allah na tuba ba ma a kulla mutane ba wani fa yana nan fa sai ranar abin da za a ci a ranar a ranar zai fita kafin magariba abin da ya samu ya dawo ya kawo musu a haka ba ake wannan rayuwar barantana an zo an yi wannan rufewar har ma ku bangaren ku wallahi karamar ku bangaren ku na an ce gwamnati gida gida ta ta ba da bungunan shinkafa da sauransu Allah maganta muna. amin ka na ka gaskiya. a da lafiya Allah ya bada nasara wannan abu bai daɗi ba ai a wannan tafiyar da ake dole aure ya ta mutuwa wallahi igiyar aure da a hannun matan nan take ba lalle ne su yi hakurin da mu muke yi ba kaga garjejen namiji magidanci ya fita ya yi ne ya je ya nema bai samu ba ka zai dawo ba a san yaya aka yi ba za dai ya kawo musu sata kai buge wani kai ka ɗauka me aka yi ya aka yi kawai kai dai ka kasa ci kai ai sabon annabi sun yi jajircewa matan da suke gaya musu nemo mana halak amma mu mu na yanzu nemo na atamfa ta anko an yi suna a gidan wance ban kai kuɗin ba me ya amfani irin wannan abun Allah ya kiyaye mu Allah ya sa inda ramanin su ci gaba da wayo da mutane kai har mutanen mu su gane tunda ba sa jin magana da malamai suke faɗa. amma wallahi igiyanan da hannun mata take ni kaina na san ina jin da ina jin assalamu alaikum yan uwana mata suna na hajara usman na zo muku da wani kyakkyawan albishir mai suna dunkulan sira mai kara wa miya ɗanɗano ramalan karim kai ne ke tafaka hmm. dan hawa ai ban ga ta zama ba wai ya nake ganin duk yanayin naka a gaje ne kamar baka jin daɗi wallahi ba haka ba ne aiki na irin foundation ɗin ne ka san shekaru sun ja mu ko muka durfafa aiki kamar yara to shine fa gajiya ta kama ni har nema yake dan samun zazzabi shi na gano naka a galabace subhanallah to Allah huta gajiya Allah kuma ya sauki um naji abin da sa'a taimaka daga bakinta kuma na fahimci cewa ta tata maka zallar rashin mutunci da zalunci to amma abin da yake so na fahimta shine shin kana da sha'awar mai da ita ne me zai hana inda za ta canja halayenta ai ba ni ba da matsala ai to alhamdulillah to abin da nake roƙonka dan Allah ina so ka tattara komai ka bar min a hannuna ni in Allah yadda zan yi ƙoƙarin in fahimtar da ita kuranta ba matsala wannan ai har duk abin da kai duk daidai ne eh ba matsala shikenan nagode da nagode ne ma Allah saka alkhairi ai hakuri ka dan samu yanayin na sai to ai ka san yanayin sai a hankali wallahi Allah ya bada lafiya to nagode to na baka lafiya kuma wazu sauka lafiya insha Allah nagode fa Thank you. Sa'a? Na'am. Kan mata kenan aka na kin zauna kin yi shiru kin yi tagumi. Hmm? Ba komai. Yanzu bi sabilillahi yaya shan ruwan nan da aka yi jiya a sha ruwa a gidan nan sai kunu ko kosai babu? Sa'a kenan. To albashirinki. Kin ga wannan shan ruwan na jiya? To ya ma canza. don arzikinki ne ma ya sa har aka ɗan saka siga a cikin wannan kunan ai haka muke shan su tsoron kunu mu ci tuwo ai shi yasa tun da kika zo kike jera wannan jawabin shinkafa yar hausa kaza da kaza na ce wannan ba za ta gane ba tuwo ba yaya tuwo muke ci a gidan nan ya zaune kike jera mai jawabi har yake a zai je isa shi ya ce da shi me wallahi ni da sake gaskiya ya. ni zuwa zan ba mijina hakurin koma gidansa gaskiya don ni ba zan iya wannan a a a sa'a ba a yi haka ba ai kuma sai a kima ta zube a wallahi ni ya gaskiya ba wani magana kima ta zube wallahi koma ta zan gida na zan iya wannan rayuwa ya kai azumi a sha ruwa kunu kawai tsura babu kosai ke kya fara wannan ai an zubewa kima kuma ya za a yi da ita an zub da mutunci kin kamo hanya kin taho kuma ki je ki ce zaki bashi hakuri wallahi ai ni hakuri zan bashi ko hmm. ta. wato abin nan da bahaushe yake cewa wai da baki kirin ga da baki baki ko hmm. ta gaskiya kina zama hakuri wannan ai wahala ce gaskiya ko shi yasa yaran gidan nan ba sa gidan goje ba sa na kaura inda suka ji dan kanshi suna bibiya ni gaskiya gaya wa yayin zan yi ni tafiya zan je in ba shi hakuri kawai koma ta gida ni ba zan iya wannan rayuwar ba wallahi ai ko da miki action Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mutum da gidan ba kuma ma a shigan wani. Salamu alaikum. Dawa. Kaci. Baci ye baci dawa. Dan hawa. Dawa. Dan hawa. Da so nake yi ba tsaya za mu mai ƙarya ba. Ko ba gaskiya ba? Gaskiya. Yau abin nan shi tuwon girma aka ce miya sanama ko ba gaskiya ba. <laughs> To saboda haka auren nan kar mu tsaya mu ce za mu matsa kanmu. Mu yi abin da za mu ce wai za mu yi ƙarya. gaskiya ne ko ba gaskiya ba eh. yawwa saboda ka yanzu abin da za a yi zan zan kudin da ne kamar dubu goma sha uku baki shi kenan sha uku yawwa sha uku fakati eh. ah wannan ai ka zo da koro kuma ban gane ke koro a ah, ka yi koro a cikin wannan lambu sha uku me zan yi da sha uku to ake ke bukatar ki aje a kama gurin da za a yi da za a yi da za a yi kada kadan nan haramun ne irin wannan kama wannan guraguren da da a ce an yi wannan gwamma a samu ka sai buhun shinkafa biyu ka jingine to ai ka zo da bid'a ai ai harkan biki idan babu tashe-tashe ba dan raye-raye da wa'ai kamar haba biki na a cikin ƙauyen na a ce babu wannan haba kai eh kuwa haba to abin da za a yi yanzu ki hakuri sha biyar zan kawo miki sha biyar a'a gaskiya sha biyar biyu ba ina ma laifin ma a ce ka dan ba da kamar talatin talatin haka dan yi maleji ma talatin din ma nake so ki gane idan aka bada in aka ce za a zirma kuɗi mutane ne za su zage mu an za wanda za a yi sha shida zan baki sha shida to yanzu dai duk ba nan batun da haka ne kai ka ƙara ɗaya to ni na ƙara biyu sha takwas sha takwas an gama kake da to ba matsala <laughs> yanzu zan ji an ji aiko miki da kaji eh. <coughs> ne kudin su kaji guda goma sha shida zan miki su gyara su kai wannan biki wannan biki na kaji sha shi to yanzu eh. ka ban to kudin nan mana da za a dan har hada a <laughs> kudin cefanen to kajin su zo mana in kajin suka zo ba sai haɗu miki gaba ɗaya shi yasa nake son ka a'a wallahi gwani da ai a na ce ah, ah, ah, a a da za <laughs> gaida kai Mm. a ah, kulu ina ina jin tafsiri ne sannu da zuwa sannu kulu Ka zauna a rana Yau wato dan matsu sannu sannu kulu Bala na kashe. Yauwa, sannu mai gida kulu ya na kanke da wannan leda kuma kawai mai gida yau ma shinkafa ce ne a kawo ta Kulu, gafa uku a ciki ba yau ma na hudu kenan ba wannan daura to ai ribar aikin namu kenan mai gida wannan ai shine riba aikin namu a kulu shinkafa ga kyau ga daɗi mai gida kulu kansilan nan washi yake baku shinkafan nan ne ko kowa yake baku haba kulu ban fasan ki da haka ba to wannan dai wannan dai mai gida shinkafa nan da ka ganta mm. shugabar ta muje da take ba mu mai gida shugaban aiki take ba da ce wannan shinkafar e, to ka san shinkafar ce adafa ta da yawa mai gida ta lallace sai an dan sare to an dan sare din kuma aka bashi ɓaci yake yi mai gida to ni dai ba na san irin wannan halin saboda kulu ka je ka ɗauko abin da zaka zo ya zama maka haram ka ci ni wallahi ba san sa nake to yanzu aka ce maka wa ne a'a ai ban ce ɗaukowa ci kai ba ku ni kan da garki dai nake miki. Ai na inda da maganar taka take dosa ne. Hmm? Aka ce maka ɗaukowa ne. Hmm? Hmm? Ranan nan nan ka ci shinkafan nan ka ci shinkafan nan ta yi maka daɗi. Eh haka. Yanzu kuma ka ka kawo min kuma ƙable da ba'adi. To ai shikenan. To a kiyaye dai. A eh, kiyaye. A kiyaye din dai. Eh, a kiyaye. To sanu kululu. A'a ya aiki. Lafiya alhamdulillah. An yi rana. alaikum. Wa alaikum salam. Aminu wa alaikum salamu. Ha? Baka dai. Na lafiya? Lafiya alhamdulillah. Ya al'amura. Kalau dai? Lafiya kalau. To to alhamdulillah. Wai wajen ka na zo To. sadaka ce aka kawo Wannan To mena? Eh nan taliya ce. Wannan kuma siga. Siga ne ko? Eh. to to na gode na gode Allah ya saka da alkhairi na gode fa um, ba na raina ba do Allah do annabi eh. do Allah a makotanka eh. hagu da dama eh. do Allah babu masu karamin karfi wani suka gaza ni eh akwai masu karamin karfi ma yau hada marayu ko eh akwai marayu nan kusa da mu alhamdulillah to do Allah do annabi a je a dauki wannan sadaka in ma zakaci. a danka wa annan marayu ai da gani ne malam wai in ba mu eh. ba ku bai sadaka ba ta yi ba a'a ba haka bane ai hmm. ai shi haƙin Allah akwai inda Allah ya ce a miƙa shi eh. inda ya fi cancanta a miƙa shi idan yanzu misali ni kaga limancin da nake ai biya na ake yi ana bani kuma ga sana'a ina da ita to in aka je aka ba waɗancan makwata na kusa eh. makotanka na kusa to ya fi zama a haƙu da a basu a taimake su Yau sai a ƙara ƙauna cikin al'umma al'umma su kaunace ka ba kana da kuɗi mutum yana talaka yana jin haushinka ba a'a taimake shi sai ya ji kaunar ka yawwa do Allah do annaba taimaka a ba su aikin Allah ne wannan na gode fa na gode na gode na gode Allah ya saka da alkhairi a'a abin nan yana bani mamaki wai su mutane gani su yi kamar mu malamai mu ne muka fi bukata ne ko kuwa kowa ya ɗebi zaka ko ta sadaka ko kyauta mu zai yi wa bayan muna da sana'a muna da aiki to amma dai ji al'umma do Allah do annaba a duba Allah a duba girman Allah a duba makota hagu da dama mai karamin karfi a miƙa masa Allah ya sa al'umma su gane Allah ya sa al'umma su gane a ringa ba masu karamin karfi a kusa ba sai an je nesa ba